والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun la yus'alu ahlu shirk عن الشهادة وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها بابي باء تنبيا ما أبو تا شركة dangane da wato shaida ko waninta wato mana kafirai wato ba a matsayin shaidu idan wani rikici ya haɗa ka da ɗan uwanka musulmi aka buƙaci ka kawo shedu kada ka kawo kafiri an gane ku? domin shi kafiri ba a karɓar shaidansa ana karɓar shaidan adili ne yardace kuma adili yardace labudda ya zama to musulmi na'am wa qala Shabi. imam Shabi ya ce la tajuzu shahadatu ahli al-milali ba'dihim ala ba'd baya halatta shaidan ma'abuta addinai sashen su ga sashi lillahi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce ba fa aghrayna bainahum al'adawa wal baghdha wato mun shishita adawa da kiyayya tsakaninsu? su eh? mutanen da Allah ya shishita ainihin adawa da kiyayya tsakaninsu zai yi su ba da shaida ga juna shaida nan yayi yahudawa suna kin nasara nasara suna kin yahudawa masu bautan gunki suna kin yahudawa da nasara a takaice duk ana kin juna ga baki daya to zai iya yiwuwa mutumin da kake kinsa shi ma yana kinka zai iya yiwuwa ya ba da shaida a kanka wannan shaida ya zama to tabbatacce kaga amsa ne ba zai yiwu ba to wannan shine istinbadin da imamu sha'abi yayi Allah ya masa rahama la tajuzu shahadatu ahli milal ba'dihim ala ba'd shedan ma'abota addinai sashen su ga sashi baya halarta an gane wannan ko sai kawo dalili fa agraina bainahumul adawa wal baghdha ila yawmil qiyamah na'am وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيما أبو هريرة رضي الله an ya فدا daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kada ku gaskata ahlul kitab kada kuma ku ƙaryata su idan ahlul kitab sun faɗi magana kada ku gaskata maganan kada ku ƙaryata shi maganan suna nan baina baina an gane wani ko menene dalili wa qulu amanna billahi wa ma unzil ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa ma utiya musa wa isa wa ma utiyar nabiyuna min rabbihim ko ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina mun yi imani da Allah da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ala ibrahim wa unzila ala ibrahim da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa wa yaqub da annabi ishaq da annabi yaqub wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka baiwa annabi Musa da annabi Isa wa ma utiya nabiyyu na min rabbihim da abin da aka ba sauran annabawa daga ubangiji mun yi imani da shi to nan me yake nufi a wajen cewa ahlul kitab idan suka yi magana tu saddiqu ahlul kitab wala tukazzibuhum kada ku gaskata ahlul kitab kada ku karyata su amma ku ce mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu da abin da aka saukar zuwa ga Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaqub da abin da aka ba annabi Musa da annabi Isa da abin da aka ba sauran annabawa da su me yake nufi a nan wajen abin da yake nufi wato ahlul kitab sun canza addinin sun ƙara wasu abubuwa a cikin littafansu sa'annan sun rage wasu abubuwa a cikin littafansu an gano wani ko a taura an canza shi injila ma an canza shi amma kuma har yanzu akwai wasu abubuwa wanda suke na gaskiya a cikin littafin ahli kitab ba za mu iya cewa wato injila na wannan zamanin mu ce gaba ki da duk ƙarya bane ko ba za mu ce ainihin a taura dukkan shi ƙarya bane a akwai ƙarya a ciki akwai gaskiya kun gane wani ko saboda malaman su sun yi amfani da damar da suka samu na amanar da Allah ya ba su suka ci amana sai ya zama sun ƙara wasu abubuwa a cikin littafansu kuma sun rage shine Allah yake bamu labari a cikin Alƙur'ani fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila azaba ya tabbata ga wayannan da suke rubuta littafi da hannayensu sai kuma su ce wa'annan littafin sun zuma ya ƙulu na haza min indila sai su ce wannan daga wajen Allah yake li yashtaru bihi zamanan kalila domin su siyi wani dan wato domin su siyi wani dan kuɗi kaɗan su samu wani abun duniya kaɗan da shi an fahimci wani ko kaga yahudawa a ce suna ainihin rubuta littafi da hannunsu su ce daga Allah yake a kuma una an yi umenu lakum wa kar kana fariqu minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun shin kuna tsammani za su yi imani da ku alhali ya kasance wasu bangare daga cikin su ma'una kalaman la suna sauraron maganar Allah kirkiri thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu nan su karkatar da shi bayan da sun gano shi wa hum a alhali suna sani kaga ga ayoyi nan da yawa wanda nasar alkur'ani ya gaya mana yahudawa da nasara dukansu gaba ɗaya suna cin amana wajen canza littafin Allah su ƙara kuma su rage kun gane wannan ko to saboda haka idan ahli kitab ya baka labarin wani abu kada ku ce kun yarda kada ku ce ba ku yarda ba sai dai ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare mu in har wannan abin da suka faɗa yana daga cikin abin da aka saukar mun yarda da shi an gane ko in kuma yana daga cikin abin da suka ƙara ba mu yarda da shi ba shi ne hikimar wannan magana kenan an kawo wannan hujja da a nuna ma cewa ahalul kitabi wato ba a karɓar shirin shi me yasa ba a karɓar shirin shi mutumin da zai iya canza littafin Allah kuma ya zama to ko a jikin shi kana ganin kai zai ba adalci eh? mutumin da zai ɗauki alƙalami ya goge wani abu a cikin attaura ko a cikin injila ya rubuta wani abu domin san ran shi to kana ganin wannan in an je kotu zai ma adalci ba zai maka ba saboda haka ba a karban shaidan irin wayannan mutane saboda ba su da adalci na'am حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عباس الله يقرأ يا معشر المسلمين يتي يا فوتار المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب يا يا كوتي تنبيا أهل الكتاب game da addinin su wa kitabukum alladhi unzila ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ahdathu al-akhbar billah alhali littafin ku wanda aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine wanda yafi bayar da labari game da Allah in kuna so ku samu littafi wanda yafi bayar da labari game da Allah ai shine alqur'ani wanda aka saukar zuwa gare ku yaya za a yi mutum ya ajiye qur'ani ya zo yana binciken bible ko ya zo yana binciken injila ko a taura misali ai tun daga qur'ani ba ka buƙatar wani littafi kuma taqra'unahu lam yushab ga qur'ani nan kuna karantawa ba a cakuda shi da komai ba alqur'ani Allah yayi alƙawarin zai tsare shi wa qad yahaddathakum Allah an ahlal kitabi badalu ma kataba Allah alhali Allah ta'ala ya baku labari cewa lallai ahalin kitab sun canza abinda Allah ya rubuta wa ghayyaru bi aydihim alkitab kuma sun canza littafi da hannunsu ba ku duba abin mamaki malamin addini ya ɗauki alƙalami ya goge abin da Allah ya faɗa ya rubuta abu na san ranshi kuma wannan wai jagora ne na addinin musulunci kaga wannan cin amana ya kai inda to mutane irin wannan zai yi a karɓi shaidan su ba zai yi ba zai yi a amince musu ba zai yi ba na'am fa qalu huwa min indillah kuma bayan sun rubuta da hannunsu fa sai suka ce huwa min indillah ai wannan suka ce haza min indillah suka ce wannan daga wajen Allah yake yashtaru bihi samanan qalila domin domin su yi ainihin domin su ainihin musanya ainihin wani kuɗi kaɗan da shi bi ma'ana domin su samu wani abun duniya da wannan abun afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an musa'alatihim shin abin da ya zo muku na ilimi shin ba zai hana ku ba daga tambayansu alƙur'ani tun da ya zo muku me za ku yi da tambayar su kuma ولا minhum rajulan qattu yas'alukum 'ani alladhi unzila alaykum yace wala ko kadan wallahi, ba mu taba ganin wani mutum daga cikin su ko kadan ba yana tambayan ku dangane da abin da aka saukar zuwa gare ku to yaya za a yi ku ko ku dinga tambayan su an fahimci wannan ya faɗi wannan magana Abdullahi bin Abbas ya faɗi wannan magana kama mu duba maganar da ya faɗa cewa ba a taɓa samu daga cikinsu ba wani mutum wanda yake tambayan ku abin da aka saukar zuwa gare su wanda yake tambayan ku abin da aka saukar zuwa gare ku shin yahudawa ba sa tambaya game da alkur'ani suka yi tambaya ko suna zuwa masallaci su daga hannu su yi ma annabi tambaya dangane da wani abu game da musulunci suna yi akwai bayahudan da ya zo ya yi tambaya dangane da abin da ya shafi siffofin Allah an gani ya yi tambaya kuma manzan Allah ya ba shi amsa to duk irin wannan ya faru abdullahi bin abbas kuma ya ce wato ba mu taɓa ganin wani mutum daga cikinsu ba ko kaɗan yana tambayan ku abin da aka saukar zuwa gare ku to nan za mu ɗauka abdullahi bin abbas ya yi kuskure ne ko kuma abdullahi bin abbas ya yi daidai wanda za mu ɗauka to me yake nufi ya ce ma ra'ayna minhum rajulan qaddu yas'alukum unzila alaikum ba mu taɓa ganin wani mutum ko kaɗan ba daga cikinku wato daga cikinsu yana tambayan ku abinda aka saukar zuwa gare ku hmm? amma dai suna tambaya ɗin to ai cewa ya ba ka tambaya kaga wannan za mu ɗauka kawai shi ya faɗi iya abin da ya fahimta ne ko iyakacin fahimtarsa ko kuma bai taɓa ganin sanda aka ce ga wani bai hudi ya zo yana tambayar malaman musulunci kan alkur'ani ba saboda aka sai ya faɗi iya abin da ya fahimta abin fahimta ko to wannan shine abin da zamu dauka kai kowanne mutum yana faɗin iya abin da ya sani to almuhim dai anan wajen babin da aka bude ba a tambayar ma'abota shirka game da shaida idan wani rikici ya haɗa musulmi da musulmi sai aka tambaye ka wane ne shaidanka kada ka ce kirista na ba gane wannan to ga tambaya nan wajen idan ana so a kama hujja kan wani abin da yake faruwa sai aka tambaye ka sai ka kawo wani jarida wanda wani kirista ne ya rubuta za mu yarda a ƙa'ida na musulunci za a yarda da ya hujjar sai ka ɗauko wani jarida ko wani magazin magazin din nan wani wani bai hude ne ya rubuta shi ko kuma wani balasari sai ka ce wannan shine hujjar ka akan matsala din za a saurare ka la ba za a saurare ka ba an gane ko ba zai iya zamantowa hujja tabbatacce ba zai iya yi wakila ya canza wani abu ko ya ƙara ko ya rage an fahimta ko da saboda haka magabatanmu Allah ya musu rahama sun yi sabani game da shaidar kafirai wai shin ana karɓar shaidar kafirai ko ba a karɓa akwai maganganu guda uku akwai ra'ayin jumhur na malamai sun tafi akan cewa gabaki ɗaya ba a karɓar shaidar kafiri ta kowane hanya amma wasu daga cikin tabi'ai sun tafi akan cewa kuma ana karɓar shaidar kafirai kai tsaye kawai kaga ra'ayi na biyu ke ko wato ana karɓar shaidar kafirai ga kawukansu sai dai akan musulmi wato kafirai suna iya ba da shaida ga junansu amma ba za su iya ba da shaida akan musulmi ba wannan shine mazhaba na ainihin abu hanifa suka ce ana karban shaidan su sashen su ga sashen su wannan kuma shine ɗaya daga cikin ruwayoyi daga imam ahmad amma wasu daga cikin ɗaliban imam ahmad sun yi inkarin wannan amma imam ahmad ya ce ana iya karɓar shaidan kaburai ga musulmi a cikin halin tafiya idan ana cikin tafiya ya zamanto wato babu kowa a cikin wannan mota ko a cikin jirgin ruwa gaba ɗaya sai kafirai kuma wani abu ya faru wanda wannan abin nan za a iya salwantar da haƙƙi to sai ya zamanto wato wani rikici ya balle ya barke tsakaninka da da wani sai aka ce wane ne shedanka suka ce shedanka kirista aka ce babu wani sheda kake gaba ɗaya a cikin motar babu wani sheda duk kiristoci ne gaba ɗaya motar to yanzu ya za a yi shin za a ce ne ba za a karɓi shaidanka ba haƙƙi ya salwanta ko kuma za a karɓi shaidan wannan kirista kan babin lalura ne imam muhammad ya ce a babin lalura ana karɓar shaidan wannan kirista ɗin kuma yadda ko tun da dai babu musulmi kusa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila ilal badal idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanya tunda yanzu mun nemi musulmi babu kuma idan har ba a kawo shaida ba haƙƙi zai tozarta lalura yana hukunta a karɓi shaidan wa a karɓi shaidan kafiri a kan musulmi wannan ne abin da imamu ahmad ya faɗa an gane wannan ko a ya halatta shaida na ahalin kitab kamar yadda ya zo akan babi can babi na wasiya mun karanta suratul baqara ko shahadatu bainakum dinna nan idza hadara ahlukum al-maut hina al-wasiya zawa adalin minkum ko aw akharan min ghairikum to karkashin wannan aka ce ya halatta a karbi shaidar wasu kan babu lalura to amma an karbo daga Hassan da ibnu Abi Layla da Layth bin Sa'ad da Ishaq bin Rahawai ce la tuqbalu billa ala billa ba a karban addini kan addini kirista kada ya yi shaida kan bayahudi yahudi kirista kada ya yi shaida kan musulmi saboda sun bambanta a wajen addini wa tuqbalu ba'du billa ala ba'diha ana karban sashen addini akan sashi ana karban musulmi akan wa akan musulmi ana karban kirista akan kirista ana karban bayahudi akan bayahudi amma kuma inda gizo ke saƙa a cikin musulmi su ma suna da bambancin aƙida eh? za a karɓi shaidan sufi akan ahlus sunna za a karɓi shaidan ɗan shi akan ahlus sunna a gani wanda kawai zai iya musu adalci shi ne ahlus sunna shi ahlus sunna zai iya ma duk bangarori guda biyu adalci amma su ba za su iya mai adalci ba su saboda kiyayya suna iya juyar da ƙarya ya kuma gaskiya amma shi ahlus sunna dukkin ka da yake yi baya hana ya ma adalci ku fahimci wani ko to haka idan aqida ya babbanta akwai matsala yana da wuya a yi ba juna adalci an gane wannan da haka amma nan wajen shi ya ce addini da addini sai kawo ayan nan fa agraina bainahumul adawa wal bagza ila yawmil qiyamah sai muka shishi ta ainihin gaba tsakaninsu da kuma kiyayya har tashi kiyama saboda addini ya bambanta ko ba yahude yana tsananin kin ba nasari. ba nasari na tsananin kin ba yahude dukansu gaba ɗaya kuma sun yi tarayya akan kin musulmi kuma gaba ɗaya dukansu gaba ɗaya ba sa yi wa musulmi adalci walan tarza ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a billatahu ba yahude ba zai taba yarda da kai ba haka nan ba nasari har sai sai kun ba addinin su to mutumin da ba zai taba yarda da kai ba zai yi ya ma shaida na azanci yana da wuya an gane wannan ko to wannan shine mazhaba wanda ya fi inganci cewa ba a karɓar shaidan wannan addini akan wannan addini haka nan wannan aƙida akan wannan aƙida ba a karɓa Allahumma sai dai mu ce a karɓi shaidan ahlus sunna akan sauran sauran abin nan an gane saboda wato jumhur jumhur sun kama hujja da ayan nan mai mantar zauna mina shuhada ko mai mantar zauna wanda kuka yarda da su daga cikin shaidu kaga wanda ba ku yarda da su ba kaga ba a magana ba shi idan akwai bambancin fahimta kuma akwai adawa tsakanin su ba a magana ta ban shaida imamu sha'abi yana cewa la juzu shahadatu ahli al-milal wato shaidar ma'abuta addinai daban-daban baya halatta an gane wannan ku kuma wato yana cewa la juzu shahadatu milla ala al illal illa al-muslimin fa inna shahadatahum ja'iza ala jami'il milal baya halatta shaidan wato sauran addinai akan saura an gane ko sai dai musulmi domin shaidan su ya halatta akan dukkan addinai musulmi yana iya yin shaida akan bayahudi yana iya shaida akan banasari yana iya shaida akan masu bautan gumaka kun gane ko yana iya shaida akan yan buza amma yan buza ba za su yi shaida akan shi ba yahuda ba za su yi shaida akan shi ba haka nan nasara ba za su yi shaida akan shi ba me kawo wannan saboda rashin adalcin da ake wa juna an gane mutanen da suke juriya su yi adalci sai mutumin da yake da kyakkyawan fahimta na addini kuma ya zama to cuta na hasada ba ta ci shi ba akwai wani koda yana da kyakkyawan fahimta cuta na hasada an ta ci shi ba zai iya yin adalci ba an gane wannan ko Allah shi yayi am sanan Abdulrazak ya karbo daga Sufyan Sauri daga Isa wa huwa al-Khayyat an sha'abi cewa kana yujizu shahadatan nasrani ala al-yahudi ala yahudi wal yahudi ala nasrani wato ya kasance shi imamu sha'abi wato ya ce yana halatta shaidan banasari akan bayahudi haka nan shaidan bayahudi akan banasari sannan ibn abi sheba ya karɓo ta hanyar ash'ar daga sha'abi cewa ta juzu shahadatu ahlul milal lil muslimin yana halatta shaidan ma'abuta addinai ga musulmai ba'aduhum ala ba'd ko ba'aduhum ala ba'd sashin da sashin an gano wannan ko amma wannan magana an yi saɓani gare shi ga imamu sha'abi sannan ibn abi sheba ya karɓo daga nafi'u an gane da wasu bangare cewa ya halatta kai tsaye amma dai abin da ya fi tabbata shi ne bai halatta ba gaskiya shaidar da ya halatta shi ne musulmi ya yi shaida ga sauran amma sauran kada su yi shaida a gare shi dalili saboda sauran ba za su yi wa musulmi adalci ba akwai tsananin ƙiyayya wadda kasiru min ahli kitab law yarzuqu min ba'di imanikum fara hasadan min inda bai abubi da yawa daga cikin ahli kitab wato sun yi burin da sun mayar da ku kun zama kafirai bayan imanu. saboda hasadan da ke cikin zukatansu suna da tsananin hasada da baƙin ciki ga musulmi to wannan shine dalilin da ya sanya yana da wuya mutumin da yake da tsananin hasada da baƙin ciki yana da yana da wuya ya fiye rufe ido ya yi adalci gare ka an gano wannan ko to saboda haka ba a karɓar shaidan ga musulmi saboda tsananin hasadan da suke yi kaga nan an gina mana ka'ida idan mutum yana da tsananin hasara da kai ba a karɓar shaidan shi a ka. an gano wannan ko tsananin hasada in ya faru tsakanin wani da wani to duk shaidar da za a ba za ta su ai saboda hasada ne wannan hasada ya sa ka bata wani an fahimci wannan ko na'am Babu qur'ati fil babu babul game da mushkiloli idan akwai mushkila to wato rikici ya barke an rasa yadda za a yi a sasanta wannan rikicin to za a irin ƙuri'a ko ba za a yi ƙuri'a ba mutum yana da mata guda biyu zai yi tafiya kowace tana so ta bi shi kuma an rasa yadda za a yi a ce ke ki haƙura wacce ta je yanzu ya zai sai a yi ƙuri'a idan an zo misali an zo mutane da yawa su zo suna son ladanci kowanne daga cikin zai ce yana so ya zama ladan kuma an rasa yadda za a yi a zaɓi wanda ya fi daga ciki sai a yi ta an bosu dabaru ba sai a yi ƙuri'a in an samu wasu an samu wani yaro an tsinto wani yaro ana son wanda zai riƙe yaron sai kowa yana kwaɗayin ya riƙe yaron an rasa yadda za a yi a rinjayar da wanda zai riƙe yaron sai a yi yaya sai a yi ƙuri'a wato ƙuri'a ana aiwatar da shi idan abu ya rikice an bi duk wani mataki an kasa an rasa yadda za a yi sai a ce a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa kan shi kenan an gane wannan ko to shine abin da yake magana babul ƙuri'a fil mushkilat babun ƙuri'a a cikin mushkiloli wa qawli azza wa jalla iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam ya Allah yana ba annabi labari wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryama wato kai baka nan wajen ya rasulullah lokacin da bani isra'il suke jefa alƙalumansu a cikin ruwa kowanne daga cikinsu zai wurga alƙalamin cikin ruwa wato cewa a cikinsu wane ne zai reni maryam wato malaman bani isra'ila da suke cikin masallacin baitul maqdis lokacin da mahaifiyar maryam alaiha salam a lokacin da ta yi alƙawari ta yi alwashi ga Allah cewa inni nazartu laka ma fi badani muharraran fatakabbal minni ya ubangiji nayi alwashin abin da ke cikin ciki na zan zan ainihin yantar da shi zuwa ga masallacin baitul maqdis ya zamanto mai hidima zuwa ga baitul maqdis ya Allah ka amshi addu'a na ita Maryam ta yi ta addu'a cewa ah, ita eh Maryam ah, ita mahaifiyar Maryam tana ta addu'a cewa in Allah ya bata ɗa to za ta yantar da wannan ɗa zuwa ga baitul maqdis ya zama to ya share masallaci ya gyara masallaci ya feshe masallaci da tsirrai ya zama dai mai hidima ga masallaci baitul maqdis sai ya Allah ka amsa mu amma sai aka yi rashin sa'a ita ta ta ɗauka za ta haifi miji. a gani, falon ma wadda aka ƙalar ne ala rabbi inni wa za'atu ha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakar fal unta to a lokacin da ta haifi ainihin maryam sai ta gama Ta ce kace ya ubangiji a inni wa za'atu ha unta ni na haife ta mace sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at duk da Allah shi ya fi kowa sanin abin da ta haifa sai tana gaya ma Allah na haife ta mace kuma ya Allah wani laifin zakar ka dunsa ya Allah namiji ba kamar mace bane eh? namiji ba kamar mace bane to ina masu cewa wani iman man can do a woman har ma na ga wani wani wani posta da aka manna ana campaign wai abinda wata mace za ta yi wani namijin ba zai iya ba kaza kaza kaga wannan ba aqida bane na musulunci aqida ne na yahudanci aqida na musulunci wa laysa zakaru kal unsa namiji ba kawai mace yake ba an gane wannan ko to a nan wajen sai kaga ita ta riga ta yi alwashi kuma dama idan mutum ya riga ya alwashi dole ya cika alwashi yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mutabira to ta riga ta yi alwashi kuma dole ta cika sai yanzu ya za a yi shine sai alƙawarin to tun da ta riga ta yi alwashi dole ta cika alƙawarin. shine ta miƙa ainihin Maryam zuwa ga Baitul Maqdis to a wajen miƙa Maryam zuwa ga Baitul Maqdis ana aka fara gasa malaman malaman da suke kulawa da Baitul Maqdis sai kowanne yana so a ce shine zai zai mai zai reni Maryam a bashi Maryam a hannu to kuma su malamai ne kowa yana sai shi kowa yana sai shi shi da kake to ayi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ya faɗa kan shi za a ba shine Allah yake ba annabi labari wa ma kunta ladayhim iz yulquna aslamahum ayyuhum yakfuru maryam baka nan ya rasulullah lokacin da suke jefa alƙalama kowa zai jefa alƙalami cikin ruwa idan alƙalamin ya nutse cikin ruwa in ya dago in ya riga ya dago ya tsaya to kai ne to shine kowa ya jefa alƙalamin shi in ya dai gudu a cikin ruwa ya nutse in ya dago sai ya tsaya shine sai zakariya shi da ya jefa nashi ya dago sai ya tsaya a lokacin nan sai aka ba zakariya kulawa da maryam an gane to nan wajen jilala shine wato bani isra'il a zamanin ainihin zakariya annabi zakariya sun yi amfani da ƙuri'a a wajen warware mushkila to mu ma a wannan zamanin za mu iya amfani da ƙuri'a wajen warware mushkila ko ba za mu iya ba to shine ake magana idan al'amari an rasa yadda za a yi an buga an buga duk wata hanya ta toshe sai a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa kan shi kenan ya samu nasara kuma ji wani ko to saboda haka wannan shi ne dalili to amma tambayar da ake a nan shar'u man na hal huwa shar'un lana shari'an da suka gabace mu shi shari'an mu ne shari'an annabi Isa shari'an Musa shari'an waye shari'an mu ne akwai wasu malaman suka ce shar'u man qablana shar'un lana wanda ce shar'u man qabla la laysa shar'an lana wanda ce shar'u man qabla la shar'un lana idza wafaqa shar'ana shari'an suka gabace mu shari'an mu ne amma da sharadi idan yayi muwafaqa da shari'an mu amma ya saba ma shari'an mu ba za mu dauke shi ba ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi ko to wannan kaga anan dai akwai maganar ƙuri'a imamul bukhari ya kawo wannan dan ya nuna mana shari'an da ya gabace mu shari'an mu ne in bai karo da shari'an mu ba a nan wajen bai karo da shari'an mu a ciki amu na'am ah, wa qala ibn abbas ibn abbas yace iqtara'u fadarat al-aqlam ma al-jirya wato sun yi ƙuri'a sai alƙalami ya gudana tare da ainihin magudanar ruwa alƙalami ya gudana tare da ainihin ruwa da suka wurga shi ya gudana sai ya dago ya tsaya wa hala qalamu zakariya al-jirya sai ainihin alƙalamin zakariya sai ya hau saman ruwa ha zakariya eh da ya hau saman ruwa an gane ko sai zakariya ya rene ta sai zama to zakariya shi ya samu nasara wa qawlihi fasahama aqra wato da kuma cewansa fasahama fakana min al-mudhabin ko wato sai yayi ƙuri'a wato ma'ana sai ya kasance daga cikin wanda aka rinjaya wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al lalle yunus yana daga cikin manzanni iz abaqa ila al-fulk al lokacin da ya gudu ya shiga cikin jirgin ruwa na daukan kaya fasahama sai yayi ƙuri'a fa kana min al sai ya zamanto daga cikin wanda aka rinjaya abin da ya faru annabi yunus alayhi salam ya yi da'awa ya yi da'awa cikin mutanensa yana ƙara da'awa suna ba shi wahala yana ƙara da'awa suna ƙaryata shi sai ga ya yi wa'azi ya yi wa'azi al'amarin ya gagara kawai sai canza ra'ayin da cewa kawai nan mutane sun riga sun hallaka ba za su gane ba saboda haka kawai bari ya ƙaurace ya koma wasu garuruwa ya jaraba ya gani ko zai samu wanda zai fahimce shi dama shi mai da'awa menene burin shi a fahimce shi to annabi yunus ya daɗe ya daɗe yana ta da'awa sun ki ganewa to sai annabi yunus kawai sai yanke hukunci bari ya gudu wani gari can kusa da su ya je ya yi da'awa ya kyale wa'yan nan to kuma a nan wajen wato bai nemi izinin Allah ba ya kamata kafin ya tafi ya ce ya Allah na yi wa'azi ga wa'yan mutane na yi wa'azi sun kiyarta yanzu na ƙaurace musu na koma wani gari to bai faɗa haka ba kawai sai annabi yunus alaihi salam sai ya kama hanya kawai abin shi sai ya yi hijira ya yi hijira bai nemi bai gaya wa Allah ba to yana cikin tafiya sai ya ga wani jirgin ruwa na ɗan mai ɗaukar kaya sai jirgin ruwan nan suka tsaya suka ce ga annabin Allah nan suka tsaya suka ɗauke shi bayan sun tsaya sun ɗauke shi sai jirgin ruwa ya kama kaɗawa an ce ga al'adan ainihin su ga su idan ainihin mai sabon Allah ko wani wanda ya yi wani laifi ya shiga cikin jirgin ruwa to in ba a cire shi ba jirgin zai iya nutsewa to annabi yunus da shi ya yi hijira wato da ya nemi yanzu allah ba ya shiga wannan jirgin ruwan to sai jirgin ya kama kadawa jirgin na ta kadawa sosai fa yana so ya ya kife da su da suka ga abin ya yi tsananin sai to duk yadda aka yi akwai wani gudanjen bawa a cikin wannan jirgin ruwan saboda haka ya kamata to yanzu ya za a yi a san gudajen bawa shi na kace kawai hanyar da za a san bawa wanda ya gudu gudajen ya kamata a yi abin da ne ƙuri'a shi ne ma'ana fasahama fakana minal mudhabin sai ya shiga cikin masu yin ƙuri'a da ya ƙuri'a din sai ya zama to daga cikin wanda aka rinjaya sai ƙuri'a ta faɗa kan shi da ƙuri'a ta fada kan shi suka ce to annabin Allah gashi nan kamar a ce akar maka Allah wuce yanzu ya zamu yi gaba ɗaya babban malami gaba ɗaya shine abin ya faɗa kai akar maka Allah yanzu gashi nan dai an yi ƙuri'a kuma ta faɗa kai yanzu ya zamu yi malam babu komai da dai ƙuri'a ya riga ya faɗa kai na kawai ku jefa ni ciki shine suka ɗauke shi suka kama suka jefa cikin cikin ruwa sai jirgi ya daidaita suka wuce shine Allah yake ba mu labari falta kama hulhud wa huwa mulifi sai kifi ya haɗiye shi alhali yana abin zargi wani katon kifi ya zo ya haɗiye shi kifi na haɗiye shi annabi yunus ya ganshi gashi a cikin duhun dare cikin duhun ainihin kifi a cikin duhun dare duhun teku duhun kifi kuma duhun uku annabi yunus ya samu kanshi a cikin cikin kifi Shi ne Allah ke babu labari cewa annabi yunus ya ganshi a cikin wannan hali na tsanani nan take sai koma zuwa ga Allah yace la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin babu abun bautawa da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka lalle na kasance daga cikin alzalimai saboda na yi hijira ba tare da yardan Allah ba an gano wannan ku? sai Allah yake ce mana falaula annahu kana minal musaddiqin lalabi sa fi badalihi ila yubasu da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da ya zauna cikin cikin wannan kifi har tashin kiyama to amma wannan addu'a da yayi ita ce ta cece shi daga cikin cikin wannan kifi din ba shi mu ma idan muka shiga cikin tsanani ha ah, yan fashi ne masu kidnapping ne yan kaza yan kungiyar asiri ne yan kaza ne mutum ya maimaita wannan kalma insha Allah Allah ta'ala zai kawo ni zai kawo mafita wa zannun in zahaba mugadiban fa zanna Allah na tira alai fa nada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu fa najaynahu minal gham wa kadhalika nunjil kaga ka Allah ya ce mana wato ma abokin kifi lokacin da ya tafi yana mai fushi wato sai yayi zaton cewa Allah ba zai zartar da iko akan shi ba sai yayi kira a cikin dufai fa nada fi zulmat duhun dare duhun ainihin teku duhun kifi ya yi kira fi zulmat Allah ilaha illa an ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin Lallai na kasance daga cikin azzalimai Allah ya ce fastajabna lahu nan take sai muka amsa masa addu'ansa fa najaynahu minal gam sai muka kwace shi daga bakin ciki da damuwa wa kazalika nunjil mu'minin haka muke kwatan mu'minai an gane wani ko to kaga wannan dai mahallu shahid dai maganar ƙuri'a an yi ƙuri'a da aka rasa yadda za a yi sai aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ya faɗa kan annabin Allah masu da ƙuri'a ya faɗa kan shi sai aka ɗauke shi aka jefa cikin cikin ruwa shikenan sai jirgi ya koma normal ashe ana amfani da ƙuri'a wajen warware mushkiloli na'am wa qala abu huraira abu huraira ya ce aradan nabiyu ala qaumin yamina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bujiro ma wasu mutane da rantsuwa mutane ne guda biyu sun kawo ƙara an rasa waye kawo ƙara dukansu guda biyu kamar yadda na kawo misali an ce misali a ce ga waya nan sai wani ya rike nan wani ya rike nan kowa ya ce na shi ne suka je kotu a haka to yanzu a cikin biyun waye kawo ƙara dukansu ko to yanzu wane ne zai kawo shaida wane ne zai rantsu to ai tana hannun kowa tana hannun kowa da shi sun rubuta har zuwa kotu dama idan mutum ya san kai shari'a haka za ka yarda in naka ne kar ka yarda ka saka ma wani inda ka tabbatar naka ne domin in ka saki duk wanda ya rike to rike wannan da ya shi ne shaida daya eh yawa shaidar farko za ki to alhamdulillah ka samu shaida daya kana da wata shaidar in kana da ita kawo ka hada da wannan ya zama biyu in baka da wata rantsi rantsuwan zai zama kamar mutum rantsuwan yana matsayin shaida ɗaya ne suka hada da wannan ya zama yukan tafiyan ka naka na to ai kasancewa abu na hannun wannan alama ne mai ƙarfi cewa nashi ne sannan kuma aka ce ya kawo shaida ya ce ba shi da shi to ya rantsu sai ya rantsu ya haɗa da wannan ya zama shaida ne shi ke na kawai zai tafiya shi wannan sai dai kawai ya gane an gane tun kana da wani kusan naka ne kawai ka shi duk kuri ya ku kotu bai zan ku ya kuje kotu in wannan ya kawo rantsuwa a shaida ɗaya shi ma bai kawo shaida ɗaya to in suka kawo shaida ta ɗaya duka su rantsu in suka rantsu su biyu gaba ɗaya sai a raba wannan waya guda biyu ka ɗauki rabi ya ɗauki rabi a raba hasara kun gane to shine annabi a nan wajen sallallahu alaihi wasallam ya bujiro ma wasu mutane da rantsuwa ya bujiro ma wasu mutane da rantsuwa fa asra'u sai kai gaggawa kowa yana so ya rantsi fa amara an sima bainahum ayyuhum yahlik sai annabi ya umarni cewa ayi qur'a ƙuri'a tsakaninsu wane ne zai rantsi za a yi ƙuri'a tunda su biyu ne gaba ɗaya bari a yi ƙuri'a wane ne zai rantsi duk wanda ƙuri'a ya faɗa kan shi zai rantsi an gane in ya rantsi to abin ya zama nashi ashe ana amfani da ƙuri'a idan al'amari ya rikice in an rasa yadda za a yi a kotu na'am حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء مثل المدهن في وجود الله misalin wanda yake yin shiru akan al'amuran Allah akan dokokin Allah wal waqi'i fiha da wanda kuma yake umarni da alkhairi a cikin ta abuwa guda biyu ne al mulhin shine wanda yake yin shiru baya yin umarni mai barin umarni da abin da Allah yake wal waqi kuma shine wanda yake tsayuwa yake yin umarni da abin da Allah yake masalu qaumin istahamu safinatan wato misalin su misalin mutumin da zai na sai ya shuru da mutumin kuma da zai na ya yi umarni cewa a gyara sai annabi ya kawo misali ya ce misalin su kamar misalin mutane ne da suka yi ƙuri'a istahamu sakinatahu suka yi ƙuri'a a ina a jirgin ruwa kaga ana an kawo maganar ƙuri'a kuma wannan manzo Allah ya faɗi wannan a kamar misalin mutane ne da suka yi ƙuri'a a jirgin ruwa fasara ba'dhum fi a eh me ake nufi da sun yi ƙuri'a abin da ake nufi wato jirgin ruwa gidan sama da gidan ƙasa sai kowanne yana so ya hau gidan sama kowanne ne shi gidan sama yake so in ba gidan sama ba a ƙasa abin da za a yi tunda kowa yana so a yi ƙuri'a duk wanda ya samu nasara a gidan sama sai ya hau wanda bai samu bai sauka gidan ƙasa sai suka yarda an fahimta ko shi ne sai aka yi ƙuri'a da suka yi ƙuri'a fasara ba'aduhum fi fariha, wa sara ba'aduhum fi ahlaha sai wasu daga cikinsu suka zamanto a ƙasa wasu daga cikinsu suka zamanto a ina a sama na'am فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها. سوتي كسر شيء وأنا دسكي كسر suna wucewa a ruwa suna wucewa ga ruwa alal ladina fi a'laha suna wucewa domin ɗiban ruwa daga na sama su na ƙasa suna wucewa domin ɗiban ruwa daga na ina na sama kaga su na ƙasa wato irin jirgin ruwan irin na da idan suna jin kishi ruwa suna buƙatar su ɗibi ruwa sai sun nemi izini ga na sama sai na sama su kauce musu sai su fito su ɗibi ruwa su koma an fahimci ba zai iya yi su ɗibi ba sai dole sai 'yan ƙasa sun kauce musu sun wuce sun je sun sai 'yan sama sun kauce sun je sun ɗibo ruwa sannan su koma to wannan zai zama to kamar suna yawan damun ma suna yawan damun na sama kullum sun za a je a ɗibi ruwa sai an nemi izini abin ya yi yawa fa ta'azzau bihi sai ya zama to suna ta cutuwa da shi suwa suke cutuwa na sama suna cutuwa da shi su ma na ƙasan suna yawan cutuwa da neman izini kasan kullum duk mutumin da yake da mutunci kullum ya ringa roƙa da Allah da kaushe mun da Allah da kaushe mun zai ji babu daɗi ko to sai zama to suna cutuwa da yawan neman izini fa khadha fa'san faj'ala yanquru asfal as-safina sai ɗaya daga cikin zai ce kawai sai daga cikin zai dauki takanya ya dauki wannan gatari an gane wannan ko sai dauki gatari sai kama huda ƙasar jirgin ruwan da dama ƙasa yake kawai zai ɗauki gasar kawai yana ta tsara yaya ku kyale shi <laughs> ku da kuke sama kawai kuka ji ana tsaran ana tsaran ƙasa lafiya kuwa saboda ruwa ya kukugo a daina roƙonku saboda ya kare mutuncinsa yana yawan roƙonku shi bai san gaskiya ce wani bari kawai ya huda ruwa ya rinka kullowa yana ɗiba yana sha shi ke ɗan kun huta ya huta ko kun huta ya huta ko na ba ta fa qalu malak sai suka zo inda yake suka ce me yasa me kare kake amfani da ainihin gatari kake saran wannan jirgin ruwan ta azaitun bi Ya ce abin da sa dai haka kuna fituwa da ni ne gaskiya wala budda liminal ma ni ko ba makawa sai na samu ruwa dole ne bai yi wa mutum ya rayu ba ruwa an zauhu wa na أنزوه an أنفسهم idan sun kama hannun shi suka hana shi wannan saran an jawo sun cece shi sannan kuma sun ceci wa sun ceci kawukansu sun cece shi sun ceci kawukansu na'am wa in tarakuhu ahlakuhu wa ahlaku anfusahum idan sun kyale shi sun halakar da shi kuma sun halakar da kawukansu an gane to da wannan kenan duk sanda ka ga barna sai kai shiru to sakamakon shi kenan idan bala'in ya taso da wanda ya yi laifin da wanda bai yi laifi ba duk bala'in na shafan shi shi yasan ya idan bala'i ya zo kawai gara ka rufe ido kai ta faɗa ko za ka yi bakin jini an gano wannan ko domin idan kai shiru baka faɗa ba in bala'i ya zo ba za a ce to kai ka kauce ba bala'in zai shafe ka kuma ya shafi wanda suka yi laifin sai dai gobe kiyama Allah ya rarrabe an gane wannan ko to shi ya sanya malamai suke cikin wani irin matsanancin hali idan al'amari ya faru mara kyau dole ne malamai su fito su nuna ma al'umma ba shi da kyau a ji tsoron Allah a bashi idan ba a bashi ba Allah zai saukar da bala'i idan ko ya zama to malamai suka ji tsoro suka yi shiru ba su faɗi gaskiya ba sai musiba ya zo to wannan musiba zai kame ko ina da ko ina Allah zai tsine ma wannan al'umma din sa'annan kuma Allah zai saukar da musiba wanda zai game ko ina wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda baya samun wanda yayi zalunci baya samun wanda suka yi zalunci su kadai ake banci in ya zo yana game kowa da kowa in so gobe kiyama sai Allah ya rarrabe amma a nan duniya Allah baya rarrabewa kowa Allah zai ma azaba ha na'am Ana lokaci حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم الأعلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم suna miki na kuɗi miki goma sha uku bari mu tsaya ce tambayoyi ku kira kuma ma tambayoyi akwai tambayoyi bismillah da <laughs> jirgin ruwa yanzu in ɗan misali a ce ku na ƙasa kuna kuna sama har har ku in za a fito sai sai ƴan sama sun fita a nan ku iya fita to yanzu suna so su yi ruwa ya su dole sun sun fita na sama 'yan sama sun daga abinsu sun kauce musu sun je su ɗibo ruwa a cikin rafi su dawo su wuce ha? to in inda haka ne za ta bukata ko za ta tura hannu ne ko a kasar jirgin ruwan yadda yadda jirgin ruwan yake a rufe yake dole ne za su yi sai ku kuda kuke sama kun kauce yanayin tsarin jirgin ruwan ke nan. ba kun kauce sai sun zo sun fito wajen ku sannan su sa kofi su ɗibi ruwa a rafi su koma eh na'am wa alaikum assalam wa yi tambaya na'am ba za a kuma kawo fa'agarai na bai na umar adawa wanda bagza mun shishi ta ga adawa da kiyayya tsakanin bilal da kiyama hmm? abin da yake faruwa ta kan so yin suna fada da su misali yanzu kamar ahlus sunna ne duk yan bid'a gaba ɗaya suka haɗa kai suka yi soyayya da juna ɗan suna faɗa amma sun koma kuma gida ta sabu hum jami'an wa qulubuhum shakka haka abin yake an gane kamar musulmi ne za a ce musulmi suna son musulmi ko amma kuma idan wani lokaci sai kuma ga idan an daina faɗa tsakanin musulmi duk ma kuma su ma a da kafirai sai musulmi kuma suna adawa tsakanin junansu hmm? baka kamar yahudawa da nasara ko tsananin kiyayya ai ba yahudi yana tsananin zai san kirista ko kaɗan gaza ba yahudi ya zo kirista saboda faɗan faɗa ne da musulmi shine amma ba yahudi da yake kiran annabi isa dan zina kana ga zai soyayya da kirista ai ba wani soyayya zai hada da kirista ba su kawai saboda faɗa da musulmi ne sai ka ga kafirai sun dunkule sun zama su kamar kansu ɗaya da faɗin ya ƙare kuma sai a dawa ya dawo na'am eh shazawa duka hmm. wa alaikum salam wanda eh yana ganin yi amma ya tsakanin auren amma haramu saboda ya kulla a cikin zuciyar shi zai rabu da macen in zai tafi shi aure ana yin shi ne da da niyyar ta'abidi da goma wannan niyyar da ya yi ya yi niyya na haramun an gani amma ba za a ce auren bai yi ba an gani? saboda wannan niyya da yi in Allah ya fi zai iya canzawa ilan ya zauna da matan ya ji daɗi da ce to wallahi irin wannan mace ba a rabuwa da ita sai canza ra'ayi yawa ba lalle bane wannan niyya na shi ya tabbata an gane wani lokaci mutum ya yi aure wato ba zai san cewa ya yi kuskure a wannan auren ba zai yi wani in yi wani sai gane dama ashe haka mata suke aini ashe dama kawai duk wahala nake ta yi da sauransu to sai ga wannan matan ba gaskiya bai taɓa auren irin ta ba kuma ba zai fice ta ba shi ne na'am a in ya gaya mata ya zama haram auren bai ba inda ya sanar da ke zan aure ki amma zan rabu da ki ya zama auren mutu'a ya zama auren mutu'a kuma auren mutu'a haramun ne ila yawmil kiyama, shi maka zalimi na'am wa alaikum salam Thank you.

yana canza niyya da can bai yi niyya ya bashi amma yanzu sai ya canza niyya ya zama so ya yi niyya ya bashi sai ya samu wannan labarin na ko da mutum na da bukata ba zai iya niyya ya ba wani ba wani yana cikin tsanani kuma yake cuta ga wani kuma da kyakkyawan niyya ana yin haka <clears throat> na'am muka shishita adawa muka hura adawa tsakanin na'am wa alaikum assalam ne ne kawo a kawo ban da ne Thank you. a to ɗaya da ita shi sallah sai ka yi niyya tun farko shi sallah an dai baka yi niyya tun farko ba a tsakiyar aka yi niyya to abin da kai ya bashi sallah da ta ce ne a gani ba a niyya a tsakiyar sallah farko sallah eh, kafin ka yi sallah sai ka yi na yi niyyar a asuba ko na yi niyyar a asuba sannan sai ka fara sallah da mutum zai kabar harama ba niyya in babu sallah eh amma nan aikin alkhairi da mutum ya yi niyya da can mutum ya yi rufin sharri daga baya sai gaba mu kyau sai ya juya a irin wani ana juyawa sai abin da shafi aikin alkhairi wato mutum na iya juyawa daga mummunan tunani zuwa ga kyakkyawa amma abin da ya shafi sallah abin da ya shafi azumi ba zai yiwu na fara azumi na kai na kai rabi ba to yanzu na canza yanzu da na bila da niyya yanzu fa na da niyya da ba a yi haka wa alaikum assalam da suna an sallame suka yi a ba su suna yi la'asar sai biya ta sana ne tunda ita yi niyya amma da yana cikin sallar la'asar ne sai tuna a za'ar ba nan take zai yanke la'asar ya zo ya zo ya jera ai abin da ya zo ya azhar sannan ya yi la'asar saboda tartibi da ake so a yi

to ai sai ya niyyar aure kawai Allah shi ya sai da zai amma kare ya niyyar cewa ya aure ku zuwa wani lokaci to ya niyya aure ya aure ta kawai eh Allah ta'ala shi ya sai da zai ta al'amura Allah ga gare ka idan yanzu nayi wannan auren saboda ina tsoron fadawa cikin zina to Allah yake da kai zai gama in zai bar garin ba zai ga zai iya tafiya da ita ba lafiya ba matsala Allah zai iya hore masa Eh, amma kada ya nufin na yi niyan wannan aure domin in zan baka san ajiye ta rabu da ita babu daɗi tana cikin jin daɗin aure zai ce to yanzu ban sha Allah zan wuce kuma zan zo ki kaga ai ba abin nan na'am Thank you. kai mun gama da wancan magana ba na magana dai ana iya canza da kara da mutuna da mummunan niyya cewa ba zan taimaki kowa ba ba mummunan niyya ba ne sai yanzu wani niyyar taimako ba yi wani kyawa ba da shi na wannan daban mun gama magana na wannan cewa wato shi din nan bai yi niyyar da ya kyauta ga kowa ba sai ya yi kuskure sai ya tura cikin akawun din dan uwan shi kuma dan uwan na da bukata sai ya fi nauyin ya ce masa wato ya dawo mai da shi zai ban mai ta ce ya yi kuma a nan wajen inda inda bai yi niyan bashi ba zai iya niyan bashi ne nan ta ce zai niyan na yi niyan bashi zai bashi da niyan bashi kawai sai ga da wani na tura maka kuɗi a cikin account ka duba kai mun addu'a insha Allah Na'am. an ce kafin zawali daga abin da ke magana dangane da azumi na nafila mutum ya je gida sai ga gida gaba ɗaya babu abinci ya duba ya duba ya babu abinci kuma in ya ce zai tsaya haka zai zai tsaya da yunwa ne haddari to kawai nan take zai niyan azumi an gane wannan ku to a yaushe ne idan mutum ya ga ya gama neman abinci bai samu ba har zuwa yaushe ne zai iya yin niyyar azumin har zuwa yaushe kuma abin ke kubucewa shi ne yake tambaya wato niyyar azumin na ci gaba mutum zai iya niyya kamar ko da karfe goma ne ko sha wato ko da kafin dai zawali da zaran zawali ya riga ya zo to a nan wajen lokaci ya wuce kamar yadda ba da suka yi magana an gane zai iya niyya tun daga safiya din nan har zuwa ga irin kamar sha biyu da wani abu har zuwa sha biyu wani lokacin rana na tsakiya rana bai karkace ba da zarar rana ya karkace to shi kenan lokaci ya wuce na yin wannan liya na azumin na fila ne eh Allah shi ke muke na aka hura ai hisabi ba ba duniya ake hisabi ba hisabi ana yi a lahira ne kasa ai an ce haka busa kaho fa sai da mafi samawa ce mafi al'ar a lokacin mutane da yawa don sun mutu ne yayi duk wanda suke sambai da wanda suke kasai duk za su mutu za su ma illa man sha Allah sun manufi ka fiye ukura fa iza hun kiyamun ruwan. sai ga tana tsaye tana kallo a gani to duk wannan gaba ɗaya wanda aka busa ƙaho duk za su mutu gaba ɗaya duk mutanen duniya na ƙara guba za su tashi da wanda suke cikin kabari da wanda suke raye duk za su za su suma a lokacin sai Allah kuma sai Allah ya kayar da su gaba ɗaya sai a tattara zuwa ga wurin da za a yi musu hisabi shine can wani waje a can Sham ko wani waje can ƙasar Sham shine Allah ta'ala ya gaida tara mutane gaba ɗaya don a yi musu hisabi a wannan waje an fahimta shine na ai shi ne shi ne da wasu ke shawo wai gudun gudun population za a ci gudu a zuwa wato ta wajen Allah shi san yadda zai iya kai mu wajen shi ne kawai ne amma maganin gudun population ya ce za a cire ƙauri kai ƙaurin kai ƙaurin nan zai wajen ƙauri da wai nan ne mu dawa mutum yana gudun zai iya tsayawa zai iya birki to amma an cire wannan abin ƙauri ne ya falle su ba ba sauki shi ne kasar siriya kasar da ake yakin nan ai akwai alkhairai da yawa akwai fada'ilu sham akwai alkhairai da yawa ga wannan kasa din sham manya-manyan malamai sun taso a cikin wannan kasa din sa'annan kuma za a yi a wannan kasa ne za a tara mutane don misali duniya gaba ɗaya za a tara su to wani zai mamaki ya za a tara duniya Allah shi ya san yadda zai yi ya faɗaɗa wannan waje ya jira shi kamar yadda muke ganin azaban kabari wani zai ce ya za a yi a iya azaba kabari ya za a yi a buɗe an ce ana buɗe kabari zira'i kaza ya za a yi to wannan al'amari ne na Allah in ce zai yi wa ma zalika ala Allah bi aziz babu wani abu wanda yake gagarar Allah subhanahu wa ta'ala malaka lahum wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk